a daidai lokacin da hakona zai ci ruwa ta zo ta ruguza mini shiri amma ba komai idan ta san wata ba ta san wata ba ai na dauka ta fahimci shiri na shi yasa nayi saurin juya zancen da a ce ba ta faɗi haka ba dole gobe ta bar gidan nan kufa ta sake ja ta ci gaba da juyi saman gadon tana jin mayarta tana kullewa Allah sarki wannan kenan a can ko dai bangaren Rayyan akwai abin da yake damun ka kuma tun bayan dawowarka na fahimci canji daga gare ka da farko na yi shiru ne saboda na san umman ka za ta iya daidaita komai amma daga baya na gano cewar ni ce mai alhakin sai da al'amuranka ba na san karya ka faɗa mini ina kake zuwa ba ka dawowa gida da wuri sai dare ya kalle ta da sauri dare kuma umma kwarai kuwa ko karya zan yi maka jiya da daddare ban kwanta da wuri ba domin Ramiu ya kawo mini kararka akan ya hana ka yin dare a waje amma ka ki denawa hakan yasa na yi ta zarya a ɓangarenka amma har bacci ya fi karfi na na kwanta ban ji lokacin dawowarka ba habarayyan sakayyar da za ka yi ma mahaifinku kenan yanzu idan ya fahimci halin da kake ciki kana tunanin zai ji daɗi duk irin gatan da ya yi maka ba ka gani ba sai ka ɗauko masa abin magana a gari baka tunanin shi ɗin babban mutum ne wanda mutane suke jiran kiris su fara yayata shi kada ka manta zaɓe yana tahowa yanzu idan ka je ka aikata wani abin ya kake tunanin makomar siyasar mahaifinku amma ba laifinka bane laifin an bane da ta kasa tsawatar maka saboda tana tunanin rashin yi maka faɗa soyayya ce maganar gaskiya rayyan hakuri na ya fara karewa a kanka. duk wata huduba da wani zai yi maka a bayan tawa take domin duk duniya uwa ce kadai ba za ta iya ba ma ɗanta shawara marar kyau ba kai ba yaro bane ka wuce a zauna ana maimaita maka magana kullum tun daga ranar da ka dawo jiki na bai bani akan ka ba duk da har yanzu Ramiu ya kasa fahimtar abin da nake nufi kullum yana kan kare ka amma ka sani ko kowa zai yarda da kai ni ba zan yarda da abubuwan da nake gani daga gare ka ba tun kafin na fito maka fili na fahimtar da kai abin da nake nufi ina mai umartar ka da ka canza ka. duk da baka taso a gabana ba ni ce mahaifiyarka an bare nan kawai ta yi don haka dole ka bi umarni na matukar kana son ka zauna lafiya ba ni da zafi akan komai amma ba zan lamunci taɓarɓarewar tarbiyyar jinina ba tumin a bayan rayuwata na ga illar taɓarɓarewar tarbiyya ina fatan ka fahimci abin da nake nufi ajiyar zuciya ya sauke kafin ya dokar da kai fuskarsa a ɗaure kamar zai saki kuka ya ce na fahimta umma amma ni babu wani abu marar kyau da nake aikatawa kawai dai maziga ne suke kokarin haɗa ni da ke da kuwa ta yi masa tana faɗin suwa kake nufin suna ziga ne? ramiyo ko zafira kake nufi idan ma sun ziga ni ba laifi ba ne to mun ba sa son ɗan uwansu ya lalace ka garayyan kada ka bari irin wannan tunanin ya shiga kwakwalwarka abin da kai a baya wannan ta ce kada ka bari ka maido da shi yanzu dan ba zan lamunci hakan ba ina sani da rashin jituwar rashin jituwarka da zafira to bari ka ji ba kai ba hatta Ramiu sama da shi take kai ne karami kuma dole ka bi su matukar kana son ka zauna lafiya tashi ka bani waje saura na sake jin ko ganin ka ko ganin ka kai karar ko kai ka ko ganin ka kai kamar jiya baka dawo gida ba dan zan hada ka da mahaifinka a fusace mike yayi waje girgiza kai ta yi cikin yanayi na damuwa ta ce Allah ka bayyanar da ato idan tana raye idan kuma ta riga mu gidan gaskiya Allah ka jikanta ni na san da kina kusa da ni san ji saukin abubuwa da yawa ya Allah ka tono duk wani munafarci da ke a gidan nan wanda ba mu da ikon ganin sa Allah ka hada kan yaran nan kada shedan ya samu damar tarwatsa zumuncin su da sauri ta bayan sa tana zaune ta ga wucewar sa dakin kaltume hakan yasa ta zauna zaman jiran sa yana shiga daki zai rufe kofa tai saurin tarewa ta shiga tsaki ya ja ya wuce saman gadansa ya kwanta ta mamaki sai jinsa ta yi ya saki kuka saurin karasawa ta yi wajensa sama ta yi murmushi kwance a fuskarta yarima na waye ya taɓa min kai tauye sharbanka da naga kana kuka naga kana kuka ma ni ko kana karami ai ban barka kai kuka ba bare yanzu da gata yi maka yawa haba yarima tashi ka sanar da ni damuwarka zan iya rasa farin ciki na domin na saka ka farin ciki sanin kanka ne kai ɗaya ne magaji a gidan nan ban haɗa soyayyarka da ta kowa ba faɗa min abin da aka yi kaji sauran tashi ya zauna yana goge idan shi yana turo baki kamar karamin yaro Allah sarki can ko ɗaya bangaren zakari ina kuma zaka je bayan ka san muna da abubuwa da yawa a gaban mu sanin kanka ne bayan kai da ramiyo babu wani wanda nake yarda da shi sai kuma rana tsaka ka zo ka ce za ka yi tafiya ta kwana uku to ina ma za ka je wanda ban san shi ba me yadi ya faɗa cikin damuwa gyara zama zakari yayi kafin ya ce mai gida kwana uku ba kawai zan yi kuma ko bana nan akwai Ramiyo ga kuma bawa tunda ka ji na ce zan je wani waje kamawa ta tunda muke na taɓa tafiya ba tare da kai ba tun tasowa ta kai na sani kai da marigayi dan haka ka kwantar da hankalinka ko bana nan su Ramiyo za su yi fiye da abin da zan yi naji kuma ban ki ta taka ba tambayar da nake ina ne zaka je haka har tsawon kwana uku ba wani waje mai nisa zan je ba ina so na je duku na yi kwana ɗaya sai na wuce wuro na yi kwana biyu akwai wani malami da nake son gani ka san zaɓe yana matsowa dole muna da buƙatar shiri murmushi mai yadi ya sake ya ce amma zakari ka kaɗa mini hanjin ciki banda iskanci dama wajen malam zaka je shine zaka wani ɗauki kafa shine zaka wani ɗaure ka faɗa min kana son zaka je wani waje kai kwana uku ka ci bashi sai na rama dariya zakari yayi ce. sanin baka son ka ji na ce zan yi tafiya yasa na zo maka a haka ni ma ai ramawa nayi ka manta abin da kaman suka sa dariya ga baki daya mai yadi yace shikenan kowa ya rama amma dan Allah kada ka wuce kwana biyu ka san dai gobe Samiya za ta dawo gashi baka nan ai kana nan wannan ba damuwa bane domin ta dawo da kwana biyu zan dawo kuma idan kuna nan ai kamar ni ne a wajen wannan haka yake shikenan sai na ce Allah ya kiyaye hanya sai ka zabi mota sai ka zabi motar da zaka tafi da ita idan ka shirya ka shigo ka karba kuɗin da zaka rike Allah sarki yanzu yayar ce ta faɗa maka haka ya daga kai da sauri yana goge ido amma gaskiya yaya bata kyauta ba duk yanda na kwabe ta akan kada ta furta maka irin wannan maganar ashe sai da ta furta maka to banda abinta da kai da zafira ai duk ɗaya ne me na ta na ware su ta rika fifita su akan ka umma amba ba wai fifita su ta yi ba ni kawai abin da ya mun ciwo da ta ce za ta faɗa ma abba kuma ta ce wai ba ma jituwa da adda zafira lokacin ina karami bayan kuma ni na manta ni ban yi korafi akan yadda adda ta fi son hamma a kaina ba san ba ta sakar min fuska sosai yaro man kaza banda abin rima wannan abin da take yi ai shine fifikon sai dai fa yi hakuri Ta ma haka al'ada ta gada duk dan da aka haifa da soyayyar mahaifinsa tabbas sai soyayyarsa ta fi tasiri a zuciyar uwarsa kai hakuri yarima domin soyayyar mahaifinsu zafira ce ta koma kansu ta zan baka tarihin soyayyar ummanka da mahaifinsu zafira zan iya cika babban littafi ban gama ba ko shi mahaifinka da kyar ya iya samun wajen zama a zuciyar ummanka shi ma sai da ya fara saye zuciyar yayanta sai da ya fara saye zuciyar yayanta kafin ta amince da shi me yasa kaga har yanzu yallabai bai daina sa hannun dama bai da na hannun dama sai Ramiyu saboda ya san Ramiyu ne kadai tsanin da zai taka ya isa ga soyayyar ummanka ko ni sai da na so su kafin na samu yarda daga mahaifinku domin ya samu wacce ta haifa masa magaji ba zai iya barinta domin ni ba jinjina kai rayyan ya yana kallon amba shiru yayi kafin can ya ce yanzu umma amba ba wannan ne ya dame ni ba bana son kamar yadda na rasa soyayyar mahaifiya na rasa ta abbana matukar umma ta sanar da shi halin da ake ciki na san zai fushi da ni sosai mikewa ta yi murmushi kwanci a fuskar ta sai da ta yi tako biyu kafin ta tsaya ba tare da ta juyo ba ta ce idan wannan ne baka da matsala na sha faɗa maka babu soyayyar kowa a zuciyar mahaifinka sai ta haka da nake so ka kwanta ka ci gaba da kuka duk yinin yau kada ka fito cin abinci ka zauna a ɗaki na san ba za ka rasa abin da za ka ci ba yau yalla bai a ɗaki na yake ina mai tabbatar maka kafin gobe zaka ga yadda mahaifinka yake son ka kuma ko me yaya za ta furta masa a kanka ba zai yi tasiri ba tana gama faɗar haka ta fice tana murmushi toki yake amma ga baki ɗaya hankalinsa baya jikinsa san baya son mai yadi ya fahimci yana da damuwa hakan ya sa duk abin da yake baya bari ya sani A addu'a yake a ransa Allah ya sa a wannan karan ya dace da abin da yake nema duk da ya sha zarya ba tare da ba tare da sarewa ba amma a yau yana matukar jin ƙwarin gwiwa hannu ya sa ya goge siririn hawayen da suka zubo masa lokacin da ya mayar da hankalinsa kan titi yayi daidai da tatsal yayi daidai da tsallakowar ta hannu daya rike da sanda ɗayan hannun dauke da kulan kaya saura kaɗan ya buge ta Allah ya taimaka abin yayi saurin dauke kan motar ita kuma ta tsorata ta wurgar da sandar ta faɗi kasa a cikin zuciya ya sauke mai karfi tare da hamdala kafin ya kare gyara tsayuwar motar ya fito da sauri ya nufi wajen matar da take zaune a kasa tana mayar da numfashi baiwar Allah sannu da fatan baki ji ciwo ba dago kanta tayi domin ta kalli wanda yake mata magana waro ido tayi cikin sarkewar murya da jin dadin ganin sa tace zakari Allah sarki a can ko ɗaya bangaren Zinata anya kina cikin nutsuwar ki kuwa Alhaji Buba ya tambaya cikin tsarguwa tace lafiya lau me ka gani tun jiya da na farka na ganki cikin wani hali gashi kuma yau gabaki ɗaya kin kasa sakewa sai dube dube kike yi shin ma ina kika je jiya da daddare na farka ban ganki ba kuma na shiga toilet ba kya ciki maganin baccin da na sha ya hana na fito neman ki ina kwanciya na koma bacci ni kuma awo eh na tuna dama na fita ne na ji kamar kauri to ina fita na duba sai na ga babu komai shine na leka ɗakin mima ko a can ne sai na iske lafiya shine fa na dawo shigowar saratu ya hana shi magana har kasa ta duka ta gaishe su bayan sun amsa ta dubi zinatu ta ce hajiya ya jikin musaddam din ina fatan lafiya lau ya tashi kamar ta watsa mata ruwan zafi haka ta ji maganar ta doke ta musaddan kuma yaushe ya rashin lafiya ban sani ba da sauri zinar ta ce au eh haka ne na manta ban faɗa maka ba ba wani ciwo ba ne mai tada hankali kawai na farka ne kawai mafarki ne yayi shine ya tsorata lokacin da na fito jiya na ji ihunsa to ashe ita ma Saratu ta ji shine ina fitowa na same ta a falo sai muka shiga ɗakin amma na yi masa addu'a kuma lafiya lau ya koma baccinsa ajiyar zuciya ya sauke kafin ya ce ko shi yasa yau yake zaman ɗaki bai fito ba kawai dai yau 'yan sarautar ne a kansa amma na san an jima zai fito tashi ki je ki ci gaba da aikinki ta faɗa tana bin bayanta da harara miƙewa waye yana faɗin ni ma fita zan yi tunda jikin nawa da sauki kin san zaɓe ya taho dole sai muna tattaunawa amma Zinatu ba dai Mima ta fita aiki ba Mima ai ba ta ba Mima ai ba a gida ta kwana ba. Na manta ban faɗa maka ba ta je gidan Husna jiya. Gidan Husna shine kuma ba a sanar da ni ba. Ina ganin ya kamata Mima ta zo ta fitar da miji haka nan domin dakata Alhaji. Kada ka ga nayi sanyi ka nemi ƙure ne. Yanzu dan Mima ta je gidan ƴar uwarta shine abin magana. Na ga 'yan uwana ne kadai Mima ta sani a matsayin danginta. Yau ko aure ta yi ta hayayyafa ba ta da wasu dangin da za ta nuna ma 'ya'yanta a matsayin danginka. To idan bata bina wa dangin ba, so kake ta kare kamar ka jiki a sanye ya dube ta ka baki ɗaya sai ya ji kamar an sare masa laka babu abin da ya iya fitowa daga bakinsa sai dai ya ce Allah ya baki hakuri ni na fita da harara ta raka shi har ya fice ko da ya shiga mota kasa ta da waye kansa ya jingina da kujera ya rantsa ido babu abin da yake masa yawo a zuciya sai maganar Zinatu sai dai abin haushin ya kasa tuno komai Umar Rayyan tunda zikin zuba mana abinci amma kin kasa kai ko loma ɗaya ce baki kin tsaya kina tunani kin san dai bana son damuwa saboda hidimar da take gabana ko rausayar da kai yi kamar za ta yi kuka ta dube shi tace idan damuwa ta ce ka san zan iya shanyewa ba tare da ka fahimci komai ba to mun ba yau na fara shanye damuwa ta ba zan iya daukar komai a wannan zuciyar tawa ba tare da kowa ya fahimta ba sai dai ba zan iya shanye damuwar yarima na ba matukar yana cikin damuwa dole na kasance a cikin ta har wani ya iya fahimtar hakan saurin kallon ta yi kafin ya ce ban gane rayyan yana cikin damuwa ba to yaron da bai rasa komai ba ta ya damuwa za ta zauna a zuciyarsa har ta shafe ki na ga duka ma yaushe dawo kasa yalla bai tunda kuka fito sallar asuba da yarima da yarima ka sake ganin sa mm, ban saki ganin sa ba na dauka ai ya fita ma gyara zama ta yi cike da kwarin gwiwa ta ce gashi yanzu har muna azhar amma bai fito ba na shiga ɗakin sa bayan ya fito daga ɗakin yaya ya gaishe ta sai na iske yana kuka da na tambaye shi dalili sai ke faɗa min ummansa ce ta yi masa faɗa a kan jiya ya yayo dare kuma take ikirarin sanar da kai domin ka yi masa faɗa to ka san a duniya babu abin da ya ya fi tsana irin a ce ya ga ɓacin ranka abin gwanin tausayi yanda yake maganar yanzu yalla bai kamar yarima har yana faɗin ko saboda ba uba ɗaya suke da su zafira ba shi yasa ummansa ba ta jin sa a jiki gaskiya abin ya tayar mini da hankali ka san fa irin wannan tunanin yana iya jefa yaro cikin harkar banza idan ka kula yaya ba ta sakewa da shi kamar yadda ta kamar yadda take sakewa da Saramiyo duk da ta bani shi amma ai ya fahimci ita ce asalin mahaifiyarsa lokacin yana yaro ai bai damu da zuwa wajen ta ba saboda yana daukar ni ce mahaifiyarsa amma jini ba wasa ba lokacin da girma ya zo masa da kanshi ya fahimci gaskiya ta kuma za ta rike kokarin haɗa shi da kai bayan ta san baya san hakan mayar da cokalin yayi cikin plate yanayin fuskar sa ya canza kafin ya ce ina rayan din yake yanzu yana ɗakin sa bana tunanin ma ya ci abinci dan a kwance na bar shi tun ɗazu yana kuka yalla bai kada ka kwari dan kada ka kwari kanka ni na san kana marayyan tsantsar so kuma shi kadai gare ka a matsayin magaji ko aure bai ba ballantana ka samu jikoki ita fa yau ko ba komai ta yi nasara domin kullum tana ganin 'ya'yanta da jikokinta kada ka bari kawai kawaici ya sa ka rasa abin sanka yau idan aka ce wani abu ya samu ran. dakata Mariya ya katse ta da sauri waye ya goye hannunsa a baya ya fara safa da Marwa ya jima a haka kafin ya ce ta shi je ki lallaba sa ya ci abinci kuma ki sanar da shi har abada ba zan sauya daga soyayyar da nake masa ba haka kuma babu abin da zai sa na ji haushin sa ballantana ne masa faɗa. abin da ko yana karami ban yi masa ba sauran maganar kibarta ni na san me zan yi Allah sarki can ko ɗaya bangaren Zakari baka gane ni ba ni ce fa goggon kaltume matar mai gidanka sake kallanta yayi cike da mamaki san bai gane ta ba ga shekaru ga kuma yanda ta koma kallanta ya sake kafin ya ce ikon Allah goggo ke ce kika koma haka duniya mai yayi to daga ina kika fito haka goge hawayen da suka zubo mata tai kafin ta ce wallahi kai ma ka faɗa zakari na ga rayuwa da a ce na iya rubutu da na dade da rubuta tarihin rayuwata tun kafin na mutu domin na bar ma 'ya'yan baya su karanta saboda guje ma fadawa irin rayuwar da nayi hakika duk wanda ya kauce hanyar Allah ba zai taba ganin daidai a rayuwarsa ba ni na san alhakin mahaifiyar Kaltume ba zai taba bari na ba bayan ita ga hakimi ga Kaltume dan Allah zakari ka taimaka mini ka sada ni da Kaltume ko na roki yafiyarta shiru yayi kafin can ya ce. to gashi yanzu sauri nake yi akwai wajen da nake son zuwa mai matukar muhimmanci zan iya miki taimako daya idan har zaki kai ni wajen da kike zama to idan na dawo zan biyo na dauke ki domin na kai ki wajen ta ba ni da muhallin zama zakari yanzu ka gani da kullun kayana haka nake rayuwa kullum a tafiye nake kamar yar cira ne tun bayan bari na duko ban ci daɗi ba dabara da komai na samu dabara da komai na samu na dawo wannan kauyen babu wanda yake tausayi na idan ma wani ya ji tausayi na ya taimake ni sai a samu mugaye su raba ni da wannan abin kango shine wajen bacci na na nemi husna har na gaji Allah bai sa na ganta ba babu abin da zan ce sai dai godiya ga Allah da ya hada ni da kai zan jira ka a wancan kangon har ka dawo ko da an kore ni zan yi ta zagaye fa zan bar wajen ba har sai ka dawo hannu ya sa a aljihu ya ciro kuɗi ya mika mata ga wannan kirki ina son nema ki mini addu'a akan abin da zan je nema ko Allah zai sa na dace jiki na rawa ta karɓi kuɗin ta ce ina roƙon Allah ya sada ka da abin da za ka je nema Na gode sosai sai ka dawo Allah sarki Mima ki tashi mana bacci tun je kin kasa motsawa kuma kin ce da wuri kike son komawa gida Smart da yake zaune gefen gado ya faɗa Shiru Mima bata motsa ba tashi yayi nufi kofa sai ga Alfa ya shigo murmushi ya sakar masa kafin ya ce mugu ina zaka je kuma so saka yayi ya ce gai har yanzu fa baby bata farka ba ni na fara tsorata ma takawa alfa yayi kusa da ita yana faɗin me abin tsorata ka manta lodin da ta yi jiya kuma ka san shine karanta na farko dole ta dade a haka kuma ka san yanzu yanda abin yake ko dai a yi mata allura ko a barata haka zuwa kwana biyu za ta farka amma alfa idan aka zo neman ta fa wa zai neme ta haba smart kamar wani ba kauye kawai ka kashe wayarta har zuwa lokacin da za ta farka idan kuma ka zaɓi a yi mata allurar to ka san fuska biyu gare ta ko dai ta tashi ko kuma ta wuce no ba za a yi haka ba ba mu san yanayin karfin jininta ba kawai a bar ta ta farka da kanta amma ka san dole mu samu wata bebin Ba ka da matsala man amma ka kira prince kuwa amma ka kira prince kuwa na kira shi ya ce yau ba zai fito ba sai zuwa dare ta alama yana cikin damuwa ka je ka yi wanka ka zo mu je gidansu Allah sarki wannan kenan yanzu shi alhajin ne ya ce maka kada ka bar ni na shiga gidan idan na zo to ta yama za ka yi to ta yama aka yi ya san zan zo da har zai baka suna na ya ce ka hana ni shiga idan mun zo ni da diyata mami da take tsaye bakin gate ta faɗa cike da masifa ki hakuri hajiya ba laifi na bane tun lokacin da aka ɗauke ni aiki wannan shine umarni na farko da aka bani ba alhaji kadai ba hatta da hajiya wannan shine umarninta kuma lokaci zuwa lokaci suna tunatar da ni Hajiya ta fi kowa gargaɗi na akan haka. Allah sarki, wannan kenan. To fa. Zoyar ta zo ganin danta an hana ta shiga. Sai ma haɗa kashi na gaba don jin da za ta kaya. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai Littafin su ne kashi na ashirin da hudu. A hankali ta tura kofar ɗakin ta shige. Cikin sanda ta kwanta ganin Alhaji na ta bacci. Karamin tsaki ta ja a ranta tana faɗin. Wannan saratin an yi banza. a daidai lokacin da hakona zai ci ruwa ta zo ta ruguza mini shiri amma ba komai idan ta san wata ba ta san wata ba ai na dauka ta fahimci shiri na